jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya wanda a yau za mu ci gaba kan duba korafin wani bawan Allah da ya zargi masarautar muri da yunkurin kwace masa fili ku biyo mu cikin shirin suna na sarfi lahashin gumel a ci gaba da duba korafin makiyayi ko manomi malam sani salihu wanda ashirin da ya gabata ya ce ya mallaki wani tafkeken fili da ya gina gidansa da yake ciki sai bayan shekaru ashirin da tare ya samu labarin sarkin muri mai martaba alhaji abbas tafida ya sayi dukkan gonakin da ke yankin tare da zargin wasu mutane da kulla masa shar gurin mai martaba wanda har ya umarce shi da ya kwashe kayan sai bar masa filinsa. idan watakila mai sauraro na biyar da mu ashirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da fulani ko mazauna yankin da gonar sarkin take suka amsa goron gayyata amma sai aka samu akasi ran mai martaba ya ɓaci ya fatattaki bakin nasa ga dai malam sani zai ɗora sai na kama hanya na na tafi ban ce komi ba da a wace gari yace in sarki ya fushe ka zo ka tambayi sarki za a kai ta gaban shi ya gaya maka ko me ya faru wace gari malam ranka da dai sai na zo duk wanda na kama ko fadawa ko dai da makamancin su dogarai sai ya ce in nemi wane haka na wuni har lokaci ya kure ba wanda ka ni gaban sarki na gaji na koma wace gari na sake dawowa na wuni haka ba wanda ya kai ni na gaji na koma wace gari na sake dawowa sau uku ran ka dade sai na gane wannan abu shiri ne akwai wani abu an hana ni in ga sarki sai na dawo na zauna lokacin cikin wannan azumin da ya wuce lokacin mu ba a fara mamu ruwa ba sai na zauna ina nan ina zaune ran da aka fara mamu ruwa na farko a rani a cikin azumi ina kunshi a gida sai matata amaryata mai suna madam sai ta zo ta ce malam kana barci ne na ce eh na falka sai ta ce man yanzu yaran mu suka dawo sun ce suna wasa a nan gefen gidan mu can sun ga wasu mutane sun zo sun kori a mu. sun tafi da su na ce a daji ko a menene ya ce eh, a daji mana yanzu tun da babu barna babu komi a nan gabar gidajen mu. amma ga yaran makwabtan mun nan da suka zo suka fada har da yaran mu lokacin ba a kiwon komai rani ne ba ma kiwo shikenan ko za ka je sai na ce to na ɗauki mashin na na ba yaro na mai suna aliya tafi wajen shanu shanu sun tafi rani a ka wani ƙauyen da ake kiransa garba shedi na fata na san garba shedi na san garba shedi sosai makwa Yawwa, ba zan iya zuwa da ƙafa ba ga shi ina azumi. Sai madan ta ce manto bari yi lullubi domin ni tsari nike. Mata na bai taba shi fali ba. Sai bari ta yi lullubi ta je ta bi yaran don ta ce su je su gaya za a yi da awaki Kenan da ta je ta samu yara zakani na da shi zai kai kamar mil biyu wurin sai suka je inda sarki yake da wani gona haka na siyawa na siyawa gonan nan an kewaye shi da waya to da yake an kewaye shi da waya ba abin da yake shiga sai suka tambayi mai gadi yara sun ce an kama mu a daji ba a gona ba yaya aka yi me ya faru sai mai gadi yake cewa eh lalle ga wasu awaki nan a cikin wani tayarin rimfan tumakin sarki shikenan suna dan dubawa sai suka ga awakai da yawa amma a gefen su sai suka ga guda biyu na ɗana mai suna Aliyu, ni ba na ba ko ɗaya Aliyu nan na riga na ware mashi, kaga ya zama makofi na, shanunsa daban awakinsa daban. Shikenan Wato mana awakin an zarge su ina zuwa Alhaji Sani awakin an zarge su da sun yi barna ne a gona yasa aka kama su ko me faru. eh haka suka faɗa amma kuma babu gona Allah Allah kafin Allah ɗaya ne a musulunci ƙarya haramun ne lokacin kuma na gaya maka rani ne a takaice dai ba a bashi ba muna nan muna zaune har sati har sati da wani abu kusan sati biyu sai dana wani mai suna umaru shi ma na ware baya cikin na sai ganayensa nake tare da shi ya je kasuwan mu wanda ake kiran giware sai ya haɗu da mai gadi umaru kona sai ya ce a ranar da wata ɗan siyasa mai suna Aisha Jummai eh ina fatan malami yana jin sunanta. Eh maman Taraba da Allah ya wa rasuwa? ma dalla sai ya ce mata ya ce ma Umaru a ranar bizinewanta an kai ta fada aka yi zana izanta a wurin ya kai zallanta ya ganni a wurin zai sa a kama ni in an kama ni duk abin da aka man eh sai sarki ya bani koman ya ce in bar masa wuri in tafi shikenan umaru da ya dawo ya gaya min wannan hankali na ya tashi washe gari sai na tafi wannan lokacin babu kotu baya aiki kotuna duk sun yi yajin aiki ina fata malamin ya san wannan lokaci Mm. sai na je a police inda komishina yake sai na yi report na yi gara a gaban cid na ma komishina ya ba su magana daga nan aka kira umaru kowana umaru kowana da aka kira shi aka tura mashi CID biyu suka je ba su same shi ba. Da ba su same shi ba sai suka isa police station suka bar mashi sako. Da ya ji haka sai ya ruga wani local government namu mai suna Ardo Kola Sunkani kenan. ya ce ya yi kara a police station na DCO ai ban je ba sannan ya yi kara a police station kiware ban je ba a gaban CID yake faɗa masu haka daga aka haɗa mu sai na je ƙarya ne tun ina yaro in mun yi barna za a tura mamu masinja ko takadda. ko kuma yin dan banga ne a tura wani dan banga babu annan duka tunda suna rike da awakin nan babu wani abin nan bayan lokacin da aka ce an kama na bincika awaki na guda bakwai ne banga ne ba shikenan sai aka tambaye shi akwai awakin malam sa hannu hannun ka sai ya ce eh akwai guda biyu nasa amma lokacin da ya kama su guda tara ne sauran a'a na wasu ne kaza kaza irin wanda na ce maka ayi taron su dinna sai CID suka ce maza ka kawo su sai ya je ya kawo guda biyu din sai ya har ta haifu a hannunsa ya biyu sai ya ce ba ta haihu ba sai na ce to saura guda biyar sai aka ce man to yanzu tun da ya ce ga iya wa'anda ya kama ka ɗauka sai na ɗauke su ni da aliyu mai awakin ɗana na sa su a bun mota muka tafi gida muna nan muna zuwa muna zuwa a police a tagaishe dai ashe za a kai mu kotu a yau ne gobe ne ba a kai mu ba ana kame kame a tagaishe umar ko wani sai ya gudu ya bar zuwa sai na je na samu komishina da kaina komishina nan kwanan nan ya samu wani ɗan tsarin girma aka maido shi nan Habuja ya samu AIG. Sai na ce gashi gashi ina so a kira Umaru Kona a mamu iyaka gashi awaki na kaza kuma ya ce ma wurin nan ba wuri na ba ne kaza kaza a kira shi. Da aka kira shi sai muka zo kaman za a sasanta mu sai suka ɗauke mu kawai suka kai mu kotu da wannan mai gadi yana buga ma sarki a bar waya yana buga ma sakataren sarki waya sai ce a kotun kaza za ku je kaza kaza muna isa a kotun majistirin nan sai ya tambaye ni kai ne malam sani na ce eh sai ya ce an ce shanunka da awakinka su yi ma sarki barna sai na ce ranka daɗe shanu na ba a gida ba su yi rani a gida ba suna garba shedi ga yadda aka yi awaki ne kawai kuma kwanan baya ya kira mu bai ce mu komi ba barna ba wani abu ya ce mani ni ne mai gidan kwano na ce eh kai ne abokin markus Sanya eh ya ce ni munafuki ne in tafi kawai saboda haka wannan a rabi ma a kama karsana ne ban san wannan ba kuma in barna ne ma awakin nan ba nawa ba ne na ɗana ne aliyu ne alƙali sai ya tura ni birfi na kawai ba wani abin nan oh, sai na tafi gidan eh, yari eh aka kai ka gidan yari saboda akan wannan gidan eh, ma ba fara ta ba eh, ga aliyu yana tsaye ba a mashi magana ba filin ciki da gaskiya ya kwashi wannan korafi na malam sani zuwa masarautar muri kuma mun samu sakataren masarautar alhaji usman sa'idu gasol yanzu abin da za ka gane shi ne na farko menene damuwar shi yawa damuwar shi alhaji usman abin da yake cewa an ce masa ya tashi daga wajen sarki ya ce masa ya tashi daga wajen kuma shi ya ce ana sa kullum a wannan wajen bayan shi ya sayi wannan wajen tun asali a tarihi amma matsalar wannan cewa ya tashin shi ya fi sa To wani ne ya ce masa ya tashi, waya cikin mutane, ko sarkin ne da kanshi ya ce masa ya tashi? Eh, sarki ne ya ce tashi kuma in an je kotu ko wasu wajen jami'ai ana masa bayanin cewa sarki ba zai iya ja da sarki ba don haka ya je ko ya bada haƙuri ko kuma ya tashi daga wajen. sakataren masarautar muri kenan alhaji usman sa'id gasol idan mai duka ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku martanin masarautar kan wannan batu. Yanzu a madadin dukan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasira da Melika ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fil hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.